mutuwa ba ka ok da haƙi gare ta ke dai ba wai daɗi ba amma ina so na ga na wani abu eh, za ta magana aka ce bashir yau baya nan mm, a ta magana za a ce bashir ne wannan abun Allah ya ji kan bashir hmm. bashir ne wannan lokacin da bashir yana nan ba haka muke ba amma yanzu baya nan Allah ya ji kansa gaskiya na gode kwai da gaske kuma abin da zan ci shine wannan tauraron zamani ne suka ban kuma zan ɗauki wannan kyautar in je in nuna baba Buhari in ce gashi daga taurarin zamani